kiminoyo i norpe kpei begirise a bara hunde kuni kurpei mene halita aci bazangaya gano nga hayo ka buru honne ko tatabunan kamme bongo a cibayo zangaya gano nga kari bongo a cibayo zangaya gano diya nkukayo yo kurpei n bara seeda yino ka n da ka duniya duniyawo cere a gonna halita kwe halita kwe ka a bara a hay kuru disino a gordo nga halita kwe di a hima ma bota nga bara tilasi ma cimino ase nga inor kwe kwe beri diboro na haraka ka aten dunia o kuna guna o haifoka asuko harakate kurudin na lakar damaga ngari ka seda gunuka inorkwe kpebiri agununo nga haikuru kuna dalili me ka chibi ka norkwe kpebe barano abongo fo nga yu inorkwe kpebe se abara kosefono fono ka gunu tilasi mene kose beeriyo kuna a ganna nandebi ha sallallahu alaihi wasallam gbeyo kuna ifadi abisa bor ŋuna gbeyo kan batte ŋuna alamari kuna ifadi abisa ŋa ci cimino i nor kwe kwe berise te cimino i nor kwe kwe berise di adu ka bace ifo ka a goro deidei no ambaran na zigo taci sigo sinte ŋɔnɔ bɔrɔ machimi cimino ka kpe tere agono ahinkante bɔrɔ machimi cimino ka abara kpeino ŋa ya bara ka ŋa dibanna bɔrɔ machimi cimino ka a kpei tere ŋa hima magana mabota ŋa dibanna bɔrɔ machimi cimino amene mayo na sifa sifayo mse de inor kwe kwe biri chere gunu yo a gayyo a kwari yo no kabisa haikuru nga nga ya honne yo kabisa haikuru ka boronga honne ka wahala fosi mena honne yo kuna de ya zanga ya chere ga halita bongo ya halita warkan de halita kuru a bongo halita di chiba zanga ya gano yano haikayo boro honne kabatata bunnan kame kuru yano nga bongo a chiba inor kwe kwe biyo gunu idigano yano lakari bongo yanga bongo zanga ya chiba yano haifoka de gunu an duniya wa kuna kurupai abara sidano inor kwe kwe biyo gunu yo aka inor kwe kwe biyo chi أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون nga kwe kwe biri amwene irkweteredi ase abaro no boro mannane ka abara rukweno kan nga ya halita nga na halita kur halita nga nga ya gun arzukutawa akwitere agun na mallaka no mallaka ka kubeyo nga nga ya ga lamar yo kur bere bere haika akwitere ba hay fo suhini ka harakate fasidin na ku kuitere mene izini hay fo bine suhini ko keyu abordo fasidin na ku kuitere mene furu innor kwe pe biri achi ul man قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله faqul afala tattaquun cimino ka cere bara boruba cimino ka nor kwei kwibiriŋa bara kwei ka ahima maganani cere ŋwene alamari cibeino ka boro simman nane ka gana kwe fo si kamba gana na cimi fasidi in nor kwei kwibiri de ŋadi ganna simma suka ace hei fo ka na bota fo te hei fo ka na ka ci akwei terese yano masuka ku bo ta fo ŋmene laada tama fasida kpi teredo inor kwe kpi birici قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين تمينو يكن برا أكويتري مايو ناسفو يسيني chere aborotilasiyanino ma kuitere morani ma gayen ka morani nahi ka bara aibi na harte kurpai yano kwene haifoka a anar beyani amene mayo di kuna wosifa yidi kuna ni sai boro ni magoro zanga ya bongo haikayo nkatila kuna kurani kuna au nka andibi sallallahu alaihi wasallam amene sunna kuna deya andu kabara haika mayoyidi nasifeyoyidi kadi ma taya sukati hayfo kan na hayfo baro akuna au na hayfo kakaw akuna yano masuka ku haifo mene kpare ka nsubahini ka twaga suka kuga ceji yano masuka gun kuna foza ko wani na haifo ka na cirkwe mene inorkwe kwe berici ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون